Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar alhamis 27 ga watan satumba ibrahim kalmasi garba ne da hafsat bello dan mai sauro da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran 'Yan tawayen kasar Siriya waɗanda Amurka ke marawa baya wato SDF a takaice sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da dubu biyu da iyalansu da aka kama a Siriya. ministan kudi na kasar Somalia ya ce tallafin da bankin duniya yake ba wa kasar su alamu ne na cewa kasar na da amintattun shugabanni melania trump uwar gidan shugaban amurka donald trump za ta kai ziyara kasashen afirka hudu cikin watan gobe a ziyarar ta ta farko da za ta kai ƙetare ba tare da mai gidanta ba To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji rahoto kan jawabin shugaban Ghana a babban zauren majalisar ɗinkin duniya za a ji cewa kungiyar kwadagon najeriya ta fara yajin aiki daga yau sannan za a ji cewa an yi wani babban taro a abuja kan kasuwanci da sufurin teku idan na gaya maka wani abu za ka yi mamaki 'ya'yan dogon yaro mun samu odin shi cewa mu kai shi a hong kong kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafi da shirin tana domin iyali amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin kalamansa cokan kan hana yaduwar makaman ƙare dangi da sukar Iran. Ya zargi Iran da zaman ƙasa da ta fi kowace taimakawa ta'addanci. Ya kuma ƙara da cewa tsokanar Iran ta ƙaru ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikinta a farkon shekarar nan. da yake jawabi jim kaɗan bayan trump shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce ya kamata a fitar da sababbin dabaru na tsawon lokaci na tunkarar batun iran kuma hakan ba zai yiwu da sanya takunkumi da dabaibayi kaɗai ba Macron ya kara da cewa burin duka ƙasashe ne hana Iran mallakar makaman nukiliya. Da yake magana a wani taro da, manema labarai jim kaɗan bayan zaman kwamitin sulhun. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce taron da bai halarta ba ya nuna yadda Amurka ta zama saniyar ware. A wani lamari kuma shugaban Amurka Donald Trump na zargin China da katsalandan cikin zaben Amurka mai gabatowa. ba sa son na ci zaɓe saboda ni ne shugaban ƙasa na farko da ya fara ƙalubalantar cana akan harkokin kasuwanci kuma ga shi na muna ta samun nasara ta kowane ɓangare a cewar trump ɗin jim kaɗan bayan bayanin na trump a gaban kwamitin sulhun ministan harkokin wajen China ya musanta zargin 'Yan tawayen ƙasar Siriya waɗanda Amurka ke marawa baya wato SDF a takaice sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da dubu biyu da iyalansu da aka kama a ƙasar ta Siriya. Wani jami'in kurdawa da ke cikin rundunar 'yan tawayen ya shaidawa murya Amurka cewa mayakan ISIS da aka kama za su zama nauyi a kansu saboda kasashensu na asali sun janye hannu kan 'ya'yansu waɗanda suka shiga kungiyar ta'addanci a Iraki da Siriya daga shekarar 2014 zuwa gaba. a halin da ake ciki kuma mai magana da yawun kungiyar isis ya fitar da wata sanarwa a jiya laraba inda kungiyar ta yi barazanar kara zazzaga hare-hare a kan iran kwanaki kaɗan bayan da suka ɗauki alhakin wani harin harbi kan mai uwa da wabi wanda aka kai kan sojoji yayin da suke fareti har aka samu mutuwar mutane 25 Ministan harkokin kudi na kasar somalia ya ce tallafin da bankin duniya yake bawa su alamu ne na cewa kasar na da amintattun shugabanni. Bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne Bankin Duniya ya bayyana cewa tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin kasar Somaliya, wanda shine ya kasance tallafin bankin na farko zuwa gwamnatin kasar tun shekaru 25 da suka wuce. A wata tattaunawa da ya yi da sashen Somaliya na murya Amurka, ministan Kuɗi Abdulrahman Dawale Bele ya ce wannan tallafin tabbaci ne na ci gaban Somaliya. Ya bayyana cewa za a yi amfani da dala miliyan 60 wajen bunƙasa harkokin kuɗin ƙasar, kana miliyan 20 za ta tafi kan ilimi da wutar lantarki domin dawo da ƙasar kan turba da ƙarfafa mata gwiwa. Melania Trump uwar gidan shugaban Amurka Donald Trump za ta kai ziyara kasashen Afirka hudu a cikin watan gobe a ziyarar ta farko da za ta kai ƙetare ba tare da mai gidanta ba. Ziyarar za ta kai Mrs. Trump kasashen Ghana da Malawi da Kenya da kuma Masar a farkon watan gobe, kamar yadda sanarwar fadar White House ta shugaban Amurka ta yi bayani. Ɗaya ga watan Oktoba za ta kasance rana ta farko da zan kai ziyara ni kadai zuwa ga waɗannan kyawawan ƙasashen Afirka hudu. Ta faɗawa mahalarta wata liyafa a birnin New York a gefen taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. To labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin kula da harkokin shari'ar Majalisar Dattijan Amurka ya bayyana a jiya Laraba cewa yana binciken sabon zargin laifin cin zarafin mata da ake yi wa mai shari'a Brett Kavanaugh. Mutumin da aka ba da sunansa don a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin Amurka a jajiberen wani muhimmin zama da kwamitin zai yi da zai tantance ko za a tabbatar masa naɗin ko akasi. Julie Swetnick ta yi rantsuwar cewa Kavanaugh ya halarci wata liyafa a shekarun 1980 inda mutane da yawa suka yi mata fyaɗe. Ta ce ta fahimci cewa Kavanaugh yadda waɗansu suna zuwa wuraren liyafa su gurɓata su da muggan ƙwayoyi da sirki cikin giya domin su sanya mata fita daga hayyacinsu kuma su kasa cewa a'a. shi dai ya musanta zargin da aka yi masa inda ya ce abin dariya ne kuma zargin yana kama da almara. bayan an kwashe shekaru masu yawa ba tare da an yi nasarar samun rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ba masu bincike sun fara ganin alamun nasara a wani sabon kuduri yayin da yawancin rigakafin ke zubar da garkuwar ke zaburar da garkuwar jikin ɗan adam don haifar da waɗansu ƙwayoyin da za su yaƙi cutar sabon ƙudurin ya ɗauki wani sabon salo na aiki da ƙwayoyin garkuwa a jikin ɗan adam kuma idan har sabon ƙudurin ya yi aiki zai iya buɗe wata sabuwar hanyar yakar waɗansu cututtuka ciki har da cutar hanta da ta kanjamau. Hausa Bello ɗan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. bari mu fara yata zangon a nan Amurka inda shugaban Ghana na na Ado Akufo ya bi sahun shugaba Buharin Najeriya da sauran shugabannin kasashe wajen yin jawabi a Majalisar Ɗinkin Duniya daga birnin New York ga Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton. shugaba nana ado dankwa akufa ado ya fara jawabinsa ne da yin barka ga shugaban taron kolin majalisar ɗinkin duniya maria fernanda kuma mace ta hudu da ta taba rike wannan mukamin kana ya gode wa majalisar karkashin jagorancin babban sakataren ta antonio guterres da suka taya al'ummar ghana da ma afirka bakin cikin rasuwar tsohon babban sakataren kofi anan kai tsaye na na akufa ado na ghana ya biyo sahun sauran shugabannin afirka da suka yi jawabi gabaninsa kamar su muhammadu buhari na najeriya da suka yi kira da sake tsarin majalisar ɗinkin duniya a baiwa kowa dama daidai wa daida musamman ma baiwa ƙasashen afirka wakilci da dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ganin irin rawa da afirka ɗin ke takawa a wurin tabbatar da zaman lafiya a duniya. any number of votes in the security council and general assembly mean nothing ya ce kudurori masu tarin yawa da muke fitarwa ba za su yi wani tasiri ba in babu karfin halin aiwatar da su a siyasance. Does the theme we have chosen for this assembly have any relevance in real life? ya ce shin take da muka zaɓi a wannan shekara na majalisar ta baiwa kowa hurumin ya yi aiki da gaske ne shin kuma da gaske ne muna niyya baiwa kowa hurumin sa shin muna buƙatar ƙungiyar ta zama ta bawa kowa damar yin abin da ya ba a kansa saboda zaman lafiya da adalci da kuma ci gaban al'umma ko kuwa dai muna so mu ci gaba ne da zama dandalin shirya kudurori wanda za mu yi watsi da su ba tare da jan kunne ba shugaban na gane ya ce matsalolin da duniya ke fuskanta wanda ya kai ga magabata kirkiro da wannan majalisar ɗinkin duniya shekaru 73 a san francisco sun sha bamban da matsaloli na wannan zamani don haka wajibi ne a yi wa wannan majalisar gyaran fuska domin ta iya magance matsalolin zamanin we have to accept that there be different set of for different and ya ce ya kamata dukanmu mu amince bai yiwuwa a yi wa wasu kasashe dokoki da ba su shafan wasu kasashen don haka wajibi ne majalisar ɗinkin duniya ta bai wa kowa dama daidai wa daida domin cimma manufofi da kuma kuma magance matsalolinsu tun lokacin hawan sa mulki da na kufa ado ya kaddamar da wani shiri da gane za ta daina yawo da kokon bara al'amarin da ya kira ga sauran kasashen nahiyar afirka su biyo sahu a cikin jawabin nashi nana kufa ado ya ce kashi hamsin cikin ɗari na ayyukan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar an gudanar da su ne a afirka a kan tsaro da zaman lafiya da kuma talauci ya ce ba mu so mu ci gaba da kasancewa masu neman kwantar da tarzoma ko kuma taimako daga kungiyoyi masu yaƙi da talauci ya ce dalili kenan da afirka ta buɗe wani sabon babi da ƙasar china kamar yadda wasu kasashe manya a duniya suka yi a baya. We are no longer interested in being a burden on others. Ya ce ba mu sha'awar mu ci gaba da kasancewa ɗawainiya a kan wasu. Ya ce za mu dogare ne a karan kanmu. Mu gina ƙasarmu ta yadda matasanmu za su zauna a ciki. A jawabinsa da ya yi a baya, shugaban afirka ta kudu rama ramaphosa ya kira ga kasashen duniya su kula da matasa sosai Gajin sama da rabin al'ummar duniya matasa ne 'yan kasar shekaru talatin. it is therefore vital that we deploy every means at our disposal ya ce don haka wajibi ne akan mu mu samar wa matasa abin yi kuma mu ba dukkan su ilimi da ake da bukata a kasuwa har yau da shugabannin na ci gaba da jawabinsu ɗaya bayan ɗaya Baba ya ko makere sashen Hausa da muryar Amurka daga zauren taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. alaikum kuma a gaida baba makeri da wannan rahoton daga new york kuma bari mu kada abujan najeriya inda aka yi wani taro kan cinikayyar kan teku nasir adamu ilkaya gare ka There need to design policies that can help. Akwai bukatar shirya manufofi da za su sanya wannan sashi na bunƙasa hadadar kasuwanci zuwa tashoshin teku. Kuma ina ganin haɗakar hukumar kasuwanci ta yankin Afirka na da gagarumar rawa da za ta taka wajen samun wannan nasarar. In ji jami'a daga ƙungiyar bunƙasa lamuran kasuwanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya Luzuwania Rodriguez a taron bunƙasa tashoshin teku don kasuwanci Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya da aka gudanar a Abuja. Rodriguez ta ce gudanar gudanar da wannan jagoranci shi zai kawo tururuwar 'yan kasuwa ga tashoshin tekun na Afirka da zai sanya sashin ya rika samar da makudan kuɗin shiga. Hakanan taron ya zanta kan inganta tashoshin bakin teku ta hanyar saukin gudanar da kasuwanci da hana tsoma bakin waɗanda doka bata ba wa izini ba da hakan kan wahalar da hada-hadar. Muhammad Kashim kwararre ne a lamuran zuba jari na teku. Aikin hukuma ne ba wanda zai shiga sai hukuma su ne 'yan kwastam. In ya kai an yi kame wani laifi sai a ɗauki mutumin a haɗa shi da polis amma ba wai 'yan sanda su shiga cikin port ba. Ba aikinsu wani duba kaya kai tsaye. babu ba aikin su bane port ko ina a duniya na yan custom ne shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Hassan Bello ya ce bunƙasa sashen jiragen ruwa zai kawar da Najeriya daga dogaro ga fetur an samu gwamnati mai alƙibla kuma an samu ƙwararru wanda suke wannan ma'aikatar muna duba na'urori da ya kamata a sa idan aka sa wa'annan na'urori kaga ba wani cinkoso sa'annan kuma abin da gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abin da ake samu yanzu fiye da nesa sa'an nan ba sai ka je tashar jirgi ka ce wai kai ka kawo ka a'a kana son gida za ka sa na'ura ta yi ma wannan abubuwa ɗin duk haka ake yi da muka je germany kwanan baya ai kaga tasha ce wadda akwai miliyan 20 container ake yi amma ko motocin da ke zuwa su ɗauko container ɗin ba su direbobi saboda abu ya ci gaba tuni dai tashar tudu ta sauke hajar teku ta kaduna ta fara aiki inda 'yan kasuwar najeriya kan kai hajar su ketare ma'azu yakubu ma'aji shine shugaban fatake na wasu jihohin arewa maso yamma idan na ga maka wani abu za ka yi mamaki ƴaƴan dogon yaro mun samu odan shi cewa mu kai shi a hong kong to za mu faffasa shi mu haɗa shi mu kai musu su kuma su sarrafa wannan bishiya da ta darbejiya ko nim din nan wannan nim dogon yaro da ka sani ƴaƴan muna kwance akan arziki kala kala ba mu sani ba addu'a gata nan ana neman manta taron na wuni biyu ya samu halartar wakilai daga kasashen afirka da kwararru daga sauran sassan duniya kan lamuran kasuwancin teku nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Ana turka turka saboda. Talaikan kuma a gaida Nasiru. Har yanzu dai muna Abuja Najeriya inda kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ta fara yajin aiki daga yau. Hassan kai kaina gare ka. mun tashi baran-baran babu wani yarjejeniya saboda haka muna kiran 'yan Najeriya ba wannan yajin aiki goyon baya saboda gwamnati ta fahimci cewa haƙurin da al'umma suke yi ya wuce biyun da ake tunani shi kansa mai girman shugaban ƙasa baya ƙuri da talaucin da ake ciki yana ci yana sha yana dukkan al'amura na more rayuwarsa. comrade nasir kabir kenan kakakin kungiyar kwadago ta ulc ke mani karin bayani kan wani yajin aikin gama gari da baki ɗayan 'yan kwadagon najeriya za su fara a yau alhamis an dai shafe baki ɗayan yinin jiya ana ta tafka dogon turanci tsakanin 'yan kwadagon da bangaren gwamnatin tarayya To ko me sakamakon wannan tattaunawa ta haifar? Ga Comrade Nasir Kabir. abin da ya faru shine shi ministan yana kokarin nuna mana cewa mu janye wannan yajin aiki za a tattauna a ga za a biya to mu kuma abin da muke nuna wannan minista shine ba maganan janye yajin aiki bane magana ne na an yi alkawari cewa yan Najeriya za a musu karin albashi wanda ba wai ma alkawari ba wannan a'a yarjejeniya ne wanda ta zama doka a ministan nan ya fito nuna mana cewa gwamnoni su ba za su iya biya ba amma yau sai gashi wannan minista ya sake neman mu zauna yana nuna mana cewa mu janye yajin aiki to shine muke nuna masa idan ba gwamnatin tarayya ba ta fito ta sanar da 'yan Najeriya cewa mun ƙara albashi daga kaza zuwa kaza ba to ina mai tabbatar maka wannan ya shi kamar da muka fara shi yanzu sai in ma sha Allah. Shi dai ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige ya ce suna da kyakkyawan manufa ga ma'aikata dangane da batun ƙarin albashi. But uh, we are playing according to the rules and uh, it's work in progress. Muna bin al'amuran sama hankali bisa tsarin doka. kuma muna aiki tukuru don tabbatar da kammala duk shirye-shirye don haka wani yanzu ya zo ya ce gwamnatin tarayya ba da gaske take ba wurin uh, batun karin albashin wannan ba daidai ba ne domin a bangaren muna yin abin da ya kamata kasancewar mu ma muna son mu kare muradun ma'aikata. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yajin aiki zai yi a Najeriya. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan, yanzu kan bari mu za ku gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ni ce Maman Liya wanda aka ɗauke su tun on 19 February. Da fari ni da na gani rokon da take yi kawai sai na face da kuka, na fara kuka. Amma daga baya na sake kimsa kaina. Ina rokon shugaban kasa kamar yadda ta roka alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu marokanmu gwamnati buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyar mu Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata da rabci ɗaya tilo da ta rage hannun ƙungiyar Boko Haram. ta musanta rahotannin da waɗansu jaridun Najeriya suka buga jiya cewa ta yi ƙarar gwamnatin tarayya tana neman diyan naira miliyan 500 da kuma buƙatar a saki liya ba tare da wani sharaɗi ba. Bisa ga rahoton banda gwamnatin tarayya ƙarar da aka shigar haɗin gwiwa ta haɗa da sifeta janar da 'yan sanda Mr. Ibrahim Idris da babban lauyan gwamnatin tarayya Mr. Abubakar Malami sabili da gaza ceto Liya. Rahoton ya bayyana cewa an shigar da karan ne ranar goma sha tara ga wannan wata na Satumba a wata kotu da ke birnin Iko. Aka kuma ambaci wani mai suna Mr. Daniel David Kazai da kuma Dr. Adeni Ojutiku, daraktan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira The Lift Up Now Incorporation da ke Amurka a cikin masu shigar da wannan karar. sai dai da na tuntubi mahaifin liya nathan sharibu da dai aka wallafa wannan rahoto a yanar gizo jiya da asuba sai ya bayyana cewa shi ma ganin labarin ya yi kamar yadda na gani kuma ba shi da wata masaniya a kai ya kuma yi alkawalin cewa zai gudanar da bincike kafin ya tuntube ni sai dai kawo yanzu ban ji daga gare shi ba a cikin hirarta da tashar labarai ta cnn kamar yadda cnn ta wallafa a shafinta na twitter mahaifiyar liya ta ce ba ta da wata masaniya game da wannan batun sai dai tana ganin waɗansu ne suke aran bakinta suna cin albasa to banda batun liya waɗansu jaridun kuma sun buga cewa ranar goma ga wannan wata lauya fumi falana ta kamfanin aikin lauya nan na fitaccen lauya mai rajin kare hakkin bil'adama a najeriya falana an falana ta shigar da kara a babbar kotun da ke Abuja a madadin sauran 'yan matan cibok 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Tana nema a tirsasa wa gwamnatin tarayya ta gaggauta ceto su da kuma rika ba da bayanai kowane wata kan halin da suke ciki. To za mu bi diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu a kai. Yanzu dai bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai makon jiya da ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa. Da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa lamarin da ya kai ga mata a jihar Kano suka yi wani gangami jiya. Yanzu a jihar Kano majalisar jiha muna da 'yan majalisu 40 majalisar wakilai muna da wakilai 24 muna da gwamna muna da mataimaki muna da sanatoci uku muna da shugaban kasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a kano amma ko ɗaya babu mace kuma nan ka ce kana da kaso 35 so ina ka kai shi abin co a majalisar jihar kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata amma namiji ke jagoranta yau ma muna tare da barista badiha abdullahi ma'azu ya gwagwarmayar kare hakkin bil'adama da Hajiya Hauwa El Yakub mai neman tsayawa takara a majalisar dattijai karkashin tutar jam'iyyar NPM domin wakiltar mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. To kafin mai sallama makon jiya, jagoran wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Comrade Dakata abin da cibiya irin tasu take yi na ganin an yi wa mata adalci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada sai ya bayyana cewa. To na farko abin da muke yi shine mu ci gaba da tuna wasu 'yan siyasa din musamman jam'iyyun siyasa muhimmancin a bawa kowa dama kuma gurin bawa kowa daman nan mun fi karfafa abin da a turanci ake kira equity ba masu a rinka fakewa da maganar equality misali equality za a iya cewa ok to ai dama ba a ce kowa kai ya shiga ba duk gashi na an ba ku dama ku shigo so idan kai haka saboda mata din nan an san cewa ba su da karfin tattalin arziki kamar maza ko ba haka ba wasu daga ciki e mafi akasari idan muka duba ba su da karfin tattalin arziki kamar maza so bai kamata idan za ka sai da kamar takardar tsayawa takara a ce an sa kuɗi duk da wasu jam'iyyun suna wani kamar mahaifake fake da agana kamar misali yanzu jam'iyyar apc sai ta ce ta saka fom ɗin takarar sanata miliyan bakwai amma sai aka ce mace an rage mata rabi za ta ba da rabin wannan kuɗin ko rabin kuɗin ne miliyan rabi da rabi hmm. sannan a ɓangare ɗaya ka ce ya shekara talatin da biyar tunda yanzu ya shekara talatin da biyar za ta yi takarar sanata hmm. so ka ga kenan in koda kin kai wannan shekarun amma baki da wannan kuɗin ba za ki iya tsaya takara ba haka majalisar tarayya sannan babban abin da ya kamata su yi da an ce kaso 35 na waɗannan mukamai da kuma naɗe-naɗe za a yi mata za a miƙawa sai a waye gari sai a ce kamar misali jihar kano muna da zones zones guda uku na kujerar sanatoci shiya guda uku mm. sai a ce misali kano ta tsakiya tun da ka ga kaso 35 shine kamar ɗaya bisa uku na kaso ɗari sai ka ce to shiyar kano ta kudu kada wani ɗan takara ya fito a wannan yankin duk abubuwa mata shi kenan da hauwa da hasana da jimmai da asabe duk sai su fito su ta fafatawa a zo a yi zaben fitar da gwani a ƙarshe dai dole mace za a fito da ita so amma nan ka ce kana da kaso 35 da ka ware wa mata amma abin kaico yanzu a jihar kano majalisar jiha muna da 'yan majalisu 40 majalisar wakilai muna da wakilai 24 muna da gwamna muna da mataimaki muna da sanatoci uku muna da shugaban kasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a kano amma ko ɗaya babu mace kuma nan ka ce kana da kaso 35 so ina ka kai shi abin kaico a majalisar jihar kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata amma namiji ke jagoranta. Ajiya Hawa Eliakub duk wannan matsalar watakila wani zai ce Hawa Eliakub ta fito takarar sanata daga Kano ta tsakiya. abin da suke faɗa ɗin nan shine ya karfafa miki goya ko ya zabura da ke ko kuma a ke akwai manufar ki akwai abin da yasa kike so ke zama sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya. Ni na riga na gaya kowa cewa ni ba 'yar siyasa ba ce. comrade ce mai gwagwarmaya ce kuma a cikin gwagwarmaya ta na gane cewa idan ba mu fito an yi da mu ba ko kuma irin mu sun fito an yi da mu to za a kai ga gabar da mutane za su shiga halin kaka na kayi wato in ka duba shi mulki ba zancen ko namiji ake ba ko mace inganci ake bukata a cikin mulki kuma ko mulki ne irin na addinin musulunci ko mulki ne na demokaradiyya akwai waɗansu batutuwa ko in ce waɗansu abubuwa da ake bukata a ce shi shugaba yana da su yawanci da yake wajen karatuna ne kuma a nan nake wa mutane bita ina nuna musu cewa shi fa shugabanci in ka ce za ka fito ka yi shi to ya kamata ka sami ilimin shi iliminsa na farko shine shin menene shugabanci kuma bayan ka samu wannan to kuma me ake bukata a shugaba akwai shugabanci akwai kuma wakilanci dalilan shiga aiki da muke yi muna gani gurɓacewar al'amarinmu ba wai a ƙasa ta kaɗai ba wanda ta kano kenan zan iya cewa jiha ta ta kano but in ka duba arewacin najeriya lalacewar za mu iya cewa tana da yawa bari mu duba ɓangaren shan kwaya yaran mu mata ne kullum a cikin takaici miki muna gani ana amfani da 'ya'yanmu ana banga siyasa da su a ba su kwaya su hau mota a ba su makamai su fito su yi ta yin abin da bai kamata ba na ɗaya kenan ka duba kuma ka ga harkar fyaɗe ne ɗin da muke magana babu wata doka da ta zona ta hukunta wanda ake ta kama ga shi nan muna gani ana kama su ɗin amma har yanzu an kasa samun wanda za a ce ya fito ya jajirce a majalisa ya ce mu daina aiki yau a majalisa sai mun ga an daina banga siyasa kuma sai an daina fyaɗe a ƙasashenmu to in ka duba harkar ilimi kuma ita kuma wani abu ce ta madubi daban almajirai da suke a ce arewacin najeriya alkalima sun nuna sun fi miliyan goma to babu wata ba a hana almajiranci ba amma ilimi gaskiya ne. Kashi yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a mu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su gaida inar amal yanzu kam ga hafsat da labaran duniya a fa a takaice. Kwamitin kula da harkokin shari'a a Majalisar Dattijan Amurka ya bayyana a jiya Laraba cewa yana binciken sabon zargin laifin cin zarafin mata da ake yi wa mai shari'a Brett Kavanaugh mutumin da aka ba da sunansa da a naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin Amurka. Melania Trump uwar gidan shugaban Amurka Donald Trump za ta kai ziyara kasashen Afirka hudu a cikin watan gobe. Ziyararta ta farko da za ta kai ƙetare ba tare da mai gidanta ba. Ziyarar za ta kai Mrs. Trump kasashen Ghana da Malawi da Kenya da kuma Masar a farkon watan gobe. Kamar yadda sanarwar da fadar White House ta shugaban Amurka ta yi bayani. ministan kudi na kasar somaliya ya ce tallafin da bankin duniya yake ba wa kasar su alamu ne na cewa kasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa 'Yan tawayen kasar Siriya wanda Amurka ke marawa baya wato SDF a takaice sun yi kira ga hukumomin kasar da kasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun kungiyar ISIS sama da dubu biyu da iyalansu da aka kama a Siriya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Hafsat Bello dan mai sauro da ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin wato Kelvin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.